shi abin da ake ce masa fardu kifaya suna da yawa misali ziyarar mara lafiya sai aka ce an rike wani a asibiti duk sai muka ji labari amma sai ba mu samu zuwa duba shi ba har ya samu lafiya aka sallamo shi ashe malam mutari ya samu ya je ya gaishe shi kifaya ce an ɗauke mana shikenan kuma ladan da aka ba malam mutari na ziyaran wannan mara lafiyan mu ma an ba mu duk hausarin nan ba wanda ya je sai mutari duk mutanen hausarin an ba su ladan gashi sun ji amma ba su samu zuwa ba Allah ya ba su ladan mutum ɗaya in yaje ya ɗauke amma inda za ka jefa nurun ala nurun an gane ko shi shi yasa irin waɗannan abubuwan su ne ranar alkiyama za ka ga wasu tsibi-tsibi na lada za a gan su tsibi-tsibi kamar dala sai a ce ma ai naka ne ta ce a'a ni ban san lokacin da na aikata waɗannan ayyukan ba ce a ah, ai lokacin da wane ya rashin lafiya ba mutari ya je ya duba shi ba to ai duk yan anguwan an ba ku irin ladan da aka ba wa mutari wane ya yi rashin lafiya an baka wane to irin wannan ne sai su shigar da kai aljanna Allah ya sa mu dace to ita sallar jana'iza ba ta rabuwa da wanka duk da anan a iziya malam ya kawo ta a takaice to abinda ake so gaskiya yan uwa a ringa a ringa shiga a koyi a san sharruɗan a cikin littafi kuma a ringa aiwatarwa practical idan ba a baka aiwatarwa duk ranar da aka ce an yi rasuwa kuma ba makawa kai ne za ka yi wa wannan gawar wanka wallahi ɗimo cewa za ka yi sai ka rasa ta ina za ka hutu ta ina za ka fara wallahi sai ka rasa ta ina za ka fara gashi abu ne simple and clear mai sauƙin gaske amma sai ka rasa ta yaya saboda ba ka shiga saboda haka 'yan uwa ya kamata mu ringa taimakawa irin su mala haruna ƙarfi yana ƙarewa Ra'in ba za su iya ba shi kenan ba waɗanda za su iya Allah saka musu da alheri abin da ake so daga mutum ya cika lokacin da yake kan gargara ana so makusantansa su zauna kusa da shi suna cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba cewa aka yi ka ce la ilaha illallah Waye ce maka bai ma san kana tare da shi ba a wannan lokacin duk wanda yake wajen bai sani ba shi ya san abin da yake ji a wannan lokacin amma kuna faɗa aka yi dace can sai ku ji shi ma ya kama rai yana fita duk mutumin da ransa zai fita za ka ga idansa yana kallon sama idan sun fito malamai suka ce ai yana kallon ran nasa ne mala'iku sun fita da shi sun yi sama sai idan ya kafi da rai ya fita idan sai ya kafi abinda ake so sai ku shafi idonsa ya rufe da kun ɗan rike za ku ga shi kenan yaro bakinsa za ku gan a buɗe sai ku ɗan rike bakin idan kuka ɗan rike kaɗan sai ku ga bakin ba zai buɗe ba to aikin da ake so da farko a yi wa mamaci kenan lokacin da kuke masa kabba abinan sala abinan kalmata shahada ɗin nan ya zamana wani daga cikinku ya tsaya daidai kansa ya karanta masa yasin abin da ake so kenan gama mutumin da aka ga ya kai gargara to idan aka kammala wannan to abin da ake so tun a lokacin hannunsa ku ɗauki na dama ku ɗaura a kan na hagu ku gyara ƙafofinsa abin da ake so kenan da farko sannan idan aka shiga da shi za a yi masa wanka da farko abin da ake so ba a son a ga tsaraicinsa na farko a suturta al'aurarsa kuma kai da za ka yi wa mamaci wanka ka ɓoye sirrinsa duk abin da ka gani ba a yadda ka gaya wa jama'a ba an gane ko? sannan ana so a zaunar da shi ana son a tatsi cikinsa amma sama za a ringa ɗagawa ana ɗagawa sama ana ba hayan da yake cikinsa zai fita idan ba hayan ya gama fita sai a yi masa tsarki idan an masa tsarki sai a zo a fara yi masa arola arolar da ake masa kamar yadda ake yin arola tare da wanka irin wankan da ake yi na janaba ana son a yi masa wutiri ko a yi masa ɗaya ko a yi masa uku ko a yi masa biyar lokacin da aka zo yin wankan nan idan ya daɗe yana jinya jikinsa akwai datti to abin da ake so da farko in aka masa wannan wanka irin na ibada sai a yi masa wanka na sabulu mutanen da lokacin ba sabulu magariya ake jikawa da ita suke yin wanki mutanen da shine sabulunsu idan aka jika aka jika magariya in ana zubawa a jikinsa zaka ga yana kumfa yana cire datti to zamani ya kawo sabulu to sa sabulu mai ƙanshi amma ba a son ku sa soso domin jikinsa a lokacin yanda ka san gyambo haka yake in kuna masa shi yana jin azaba ko kuma kuna ganin kuma kar ku masa da ruwa mai sanyi a ɗumama shi a kashe sanyin a yi masa da shi idan aka gama na sabulun kaga an samu wanka biyu sannan sai a maimaita masa irin wanka na ibada kaga an samu uku in kuka ga dama sai a bar shi a wannan an gane ko in biyar ma aka yi falillahi alhamdulillah to haka ya kamata a ringa kula ana gani saboda da an ce kai ne sai ka gaba matsala amma in ba ka shiga kamar yadda na gaya muku ne a farko na'am na'am wa arkanuha rukunanta ita sallar kenan ah, khamsatun guda biyar ne al'awwalu na farko ma da ya ce maka anniyatu niyya asani na na biyu alƙiyamu tsayuwa Salisu na uku a takabiru kabbara wa huwa arba'u arba'u kabbarori ne guda hudu wa iza zada imamu khamisatan lam tabdulu salatuhu idan liman ya dada na biyar sallar safa bata ɓaci ba a nan ne malamai suke cewa ita sallar jana'iza idan ka zo ba niyyar jam'i kake yi ba kamar yadda liman ya yi niyya kai ma niyya za ka yi an gane ko Sau idan za an kace in kai niyyar koyi da liman to ashe ko in ya tafi ta biyar sai dai kai masa tasbihi ah, amma anan sai aka ce ka sallame ku bar shi an gane ko to kaga tunda inda ka rabu da liman ku kaga ai ba shi kake bi ba yawa to anan suka ce a wa iza zada al-imamu al-khamisatu idan liman ya dada kabbara ta biyar lam tabdilu salatuhu sallasa bata baci ba wala yatba'uhu man khalfahu wanda suke bayan sa ba za su bi shi zuwa ta biyar ta biyar din ba wai sallimuna su sallame wala yantazirunahu ba za su jira shi ba kawai su sallame su fara kokarin kaucewa da ya kauce su ɗauki gawan yana kan gawan su ba za su taɓa ba an gane ko wala yantazirunahu ba za su jira shi ba wa yustahabbu muje wa yustahabbu an so rafa'ul yadaini daga hannu fi takbiratul ula a kabbara farko fakat za ga wasu idan ana sallar jana'iza idan liman yace Allahu akbar in suka Allahu akbar in ya zo kabbara ta biyu ma sai ga sun daga hannu in ya zo ta uku ma sai su hannu a ba a so in kuka yi ta ɗayan kawai shi daga hannu a ta farko ne kabbara harama ita ce ake mata daga hannu na'am wal a wa an so farawa bilhamdulillahi da alhamdulillahi malamanmu suka ce an ƙi ka karanta fatiya amma malaman zamani su tafarkin da suka ɗauka in na ce malaman zamani kun san waɗanda nake nufi wasu cewa suka yi fatiya ake karantawa amma ahalus sunna wal jama'at a'a Abin abinda ake so alhamdulillahi lazi mata wa ahaya alhamdulillahi lazi yuhyi wa yumi wannan shi ne bilhamdulillahi ɗin da ake zo an gane ko sai kuma ka jero addu'o'in da malam ya ce abinda ake so kowa ya karanci addu'ar da ta sauƙaƙa a gare shi shi yasa kake da ka je sallar jana'iza wai kai baka iya sallar gawa ba saboda haka ana da arolaka amma kana tsaye a gefe wannan kuskure ne ko da hausa Allah ka ji masa Allah ka gafarta masa In limai sake wannan kawai in gaba ta yi Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa Allahu akbar sai limai sake cewa Allahu akbar Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ka samu ladar sallar jana'iza an gane ko na'am na'am arrabi'u na hudu addu'a'u shine addu'a lil ga mamacin bi isri kulli takbiratin wadda ake yin ta a gurbin kowace kabbara bi ayyi du'a'in tayassara kowane irin addu'a da ya sauƙaƙa ya sauƙaƙa wala yustahabu du'a'u makhsusin malan yace maka ba a so yin wata wai addu'a ke babbiya a ce sai ita ba amma in ka shiga cikin risala sai malam ya ce maka a wasta hasana ibnu abi zaidi ibnu abi zaidi ya kyautata na'am na'am ibnu abi zaidi ya kyautata to wannan addu'ar da ya kyautata tana nan duk wanda suke sallar jana'iza sun santa to wannan kyautata wanda ya yi in ka ɗauke ta tana da tsayi a yanzu yadda muke kasalallun nan ko da yake ba kasala bane suna amfani da mata yassara wani zai jero ta sai ka jin an tashi wannan wani irin limami ne kawai ya zo ya rike mutane ne da abin nan ga rana ga abin nan a'a kai kai taka da ta sauƙaƙa eh an gane ko Allah samu dace na ah? na alkhamisu na biyar assalamu shine yin sallama wa yusallimul imamu liman zai yi sallama wahidatin guda ɗaya an yaminihi da gefen damarsa yusmi'u nafsahu ya jiyar da kansa wa man yalihi da wanda suke sa. assalamu alaikum ba wai sallama uku ake kaman yadda ake a sallah ba an gane ko wa yusallimul mamumu haka nan mamu za su yi sallama wahidatan guda ɗaya assalamu alaikum ba a maimaitawa an gane ko yusma'u nafsahu faqat ya ji yadda kansa kawai kaga ba sai ka daga murya kamar yadda liman saboda shi an ce ya ji yadda kansa da kuma waɗanda suke bayansa to kai kuma ka ji yadda kanka kawai aka ce an gane ko na'am wala yuraddu alal imami ba a mayarwa a bisa liman assalamu alaikum assala'a ba a yin wannan an gane ko alhamdulillah ilman inda Allah Allah samu dace na'am Allah samu Allah sana santa shi likafanin eh dama ai aka ce ko ayi uku ko ayi biyar ko ayi bakwai likafanin abinda ake so ayi likafanin mace kenan idan bai samu ba guda ɗaya in aka yi ba wando ba riga ba hula ba rawani mayafi kawai aka sashi aka naɗe shi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka zo sallatarsa in aka ja wajen sai aga kansa ya dan fito sai a dan ja sai aga kafansa amma da wannan dan haka aka yi masa aka je aka binne shi an gane ko to saboda haka ba wai laifi bane inda hali a masa riga da wando da hula da rawani da abin a lifafa mayafi kaga an samu biyar to wasu mayafin ne suke yin sa daban-daban har guda uku ya zama bakwai kenan an gane ko na'am eh suna yin sallah da ya halatta ba komai eh ya halatta ba komai eh na'am na'am sallar na'am a'a ai kowane raka'a biyu akan yin sallama to tun a lokacin da aka liman yayi sallama kafin ya tashi ya kulla abinan raka'a biyu ta gaba sai a sanar da shi in ba'adi ne eh, sai ya yi ba'adin in ƙabali ne ma sai ya yi ƙabalin a mahallin ba'adin ya halatta na'am yawwa wannan matsala ce babba wanda mutane suke samun matsala a cikinta ita sallah duk lokacin da ka zo yin sallah gashi an ɗago daga ruku'u abin da aka fi so kar yi niyya ka bi shi kawai ana yin sallama sai ka bi ka don ka riga ka ce iktida bi limami ai kuma wani ya zo ya bi ka kai ma koyi da liman wannan sujjadar da ka samu za a baka ladanta kaga da ko baka yi niyan ba za ka yi jam'i da wasu sai da ka ce assalamu alaikum sai ga mutane za su yi jam'i sai ka yi kwaɗayin to an yadda ka bi su amma in suka bi ka to dubba ku da sallah da kai da su ah kai ne limami to sallah ku ba ta yi ba Dubba ku da sallah abinda ake so shi ya bi ku an gane ko to wannan shine abin da ake so an gane ko Allah samu dace na'am amin salati goma ga annabi Kul huwallahu kafa uku uku Allah kila danga iyayenmu da malaman murayinsu da fakakkun su da ilafi da falaki da nasi Allah kaɗe mana hau sharri bala'i masifa fitina tashin hankali annoba kowane iri Allah raba mu da duniya lafiya Allah raba mu da kowa lafiya wannan bala'i da ake fama da su iri iri ga sunan a ƙasar mu Allah ka kawo mana ɗauki ba don halin mu ba ba don mun isa ba don alfarman masu alfarma don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malam Audu mai moyan nan yankin nafa sun kama matarsa da yarsa budurwa ya shekara 20 da wani abu Allah ka ceto masa su Allah ka kwato masa su don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiya da ayatul kursi da salatul fatihi dukkan bukatun na alheri duniya da lahira Allah biya mana duk abin da ya dame mu na zahiri da na baɗini Allah ya mana maganin sa alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا ربنا يا خالق الأوالم هل بيننا وبين كل ظالم واجزي لكل من إلينا أحسنا وجازيه أن جزاء الحسنة اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والقري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله فاتحة